Good, good. bari a kai a ah, ya san ya san ah, ah. ba ya gudu, midiya ya ya zajdziemy, zawsze go wypuściło, zawsze go wypuściło. Kumuda! Kumuda zajdziemy, zawsze go wypuściło. Cama, yalla bai ba hawa ya guri, ya guri, midiya ne ya guri, ya guri ba hawa ya guri, ya guri. wannan saukar shugaban kasa a cikin abubakar kenan a jihar sokoto hey, alaji za su ji muku ciwo ku daina bin a sako shi ciki ga kudin mu ku daina bin nan da su ji muku ciwo ku daina bin nan za su ji muku ciwo ku daina bin motocin na baya